من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوة رمضان شكرا دقوة ذري قدود ثلاثين لترى هجرة من الله صلى الله عليه وسلم لما صدوا مدينة wanda ya daidai da shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na uku kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya karshen aya ta 151 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 152 inda ubangiji ta ala ke cewa fadkuruni abkuruni fadkuruni abkurukum washkuruni wala takfurun ubangiji ta ala ce fadkuruni ku ambace ni abkurkum zan ambace ku ko fankuru ni ku tina ni a kurkun zan tina da ku washkuru ni ku gode mini wala takfuru kada ku mutunce mini fadkuru ni ku tina ni wato ku tina ubangiji ala ya umarce ku da kaza sai ku je ku aikata wannan shine zikirin da yafi kowane zikiri muhimmanci ka tina Allah ya wajabta maka abu kai kai shi ka tina Allah ya haramta maka abu ka dale shi ko kuma ne ko ambace ni ambaton Allah subhanahu wataala shine zikirin da ya shar'anta da kuma duk wata ibada da za ka yi sallah zikirin Allah ne ka da duk wata ibada da za ka yi to ubangiji ala anan yana umurtar bayansa da zikiri idan suka ambace shi shi kuma zai ambace su a wata cikin wata jama'a wanda zai ɗaukaka darajar idan suka tina Allah yana son abu kaza suka yi suka tina ubangiji ta'ala ba su abu kaza suka bari to ubangiji ta'ala kuma zai saka musu da kyakkyawan sakamako shi Allah ta'ala baya mantuwa wa makana rabbuka nasiya idan ka tina wannan abu ya kamata ka yi shi na aikin lada kai shi kuma sai ya baka lada hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ta'ala yace ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه banza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ta'ala ce ni ina inda bawa na yake sattuna idan mutum ya zo rasuwa sai wa ubangiji ta'ala kyakkyawan zaton cewa zai yi masa rahama kuma inda manzo Allah sama yace la yamutanna adukum illa wa huwa yusinu dhanna billah kada mutum ya mutu face na kyautata zato wato ubangiji subhanahu wataala zai masa rahama kafin wannan lokacin kuma kana bainal khawfi wa raja tsakanin tsoron azabar Allah da kuma rahamar ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce ni ina tare da bawa na idan ya ambace ko zan taimake shi zan kula da shi kuma zan taimaki al'amuransa yace idan ya ambace ni shi kadai ba tare da mutane ba wato baya gaban jama'a to zan ambace shi ni kadai idan ka tina Allah ta'ala baya son abu kaza ka bari ka tina yana son abu kaza kai ka ambace shi shi kadai kai kadai ba tare da wani ya sani ba to ubangiji ta'ala sai ya ɗaukaka sha'aninka ya ambace ka shi kadai idan ka ambace shi a cikin jama'a yace zai ambace ka cikin jama'a da suka fi wajen idan ka yaba ubangiji subhanahu wataala a gaban jama'a ka ambace Allah in ka faɗi sunansa ka ambace shi idan ka ce Allah ya ce a yi kaza Allah ya ce a bar kaza ka ambaci Allah da ta idan kai sallah ka ambaci Allah domin gini ta ala zai yi ka a gaban mala'iku shine ma'anan zai ambace ka saboda haka ambaton Allah yana kusantar da bawa zuwa ga Allah ta'ala shi yasa a ƙarshen hadisin ce wa ta raba ilayya shibran تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا idan ka kusance Allah da ta daya sai kusance ka da zira'i in ka kusance shi da zira'i sai ya kusance ka da gaba daya wato ya tsawon mutum idan ka zo masa kana mai tafiya sai zo maka yana mai gaggawa ma'ana duk lokacin da ka nemi kusantan ubangiji ta'ala to Allah kuma yana ƙara kusanto da kai yana ƙara kusanto da kai to ba abin da ke kusanto da bawa kamar ambaton Allah subhanahu wataala ko da yaushe duk mutumin da yake zikiri yake ambaton Allah yake tasbihi yake la ilaha illallah subhanallah allahu akbar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan yana kusa da ubangiji subhanahu wataala hadisi ya inganta daga Abdullahi bin Busri yace wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi inna shara'ir islami kasurat alayya fa ayyu babin fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bi yace ya rasulullahi abubuwa na shari'a sun mini yawa abubuwa na nafila abu kaza a ce maka falalan sa kaza abu kaza ba duka zaka iya yi ba yace to wani abu zan yi riko da shi wani abu zan firkewa sai yace masa la yazaluka la sanuka, lisanuka raqaba min zikrillah kada harshen kai kushe yana ambaton ubangiji subhanahu wataala ka dinga ambaton Allah dan idan ka ambace Allah Allah zai ambace abdullahi bin abbas ya ce, yace zikrullahi iyyakum a'zamu min zikrikum iyyahu ammaton da Allah zai zai muku ai ya fi ammaton da za ku masa girma Allah ya ambace ka ai ya fi girma akan a ce kai ka ambace Allah wato kamar son Allah ne subhanahu wata a ce Allah yana son ka ya fi girma akan a ce kai kana son Allah suka ce laysa shanu an tuhibba inna ma shanu an tuhabba al'amarin ba a ce kana son Allah wannan ya zuciyarka ne ka sani amma an ce Allah yana son ka wannan shi ne babban al'amari ke to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a je yakin Khaibar har an isa garin Khaibar amma dare yayi to manzon Allah sama baya shiga yaki cikin dare sai gari ya waye ido na gani ido to kowa zai je dan kwanta ya huta a inda yake sai manzon Allah sama ya ce gobe zan ba da tuta wa mutumin da yake son Allah yake son manzala sa kuma Allah yake son sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son sa kowa aka kwana ana ta tunanin wa za a ba wa tuta kowa yana son a bashi tuta har gari ya waye aka zo aka taru a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana son a bashi sai na Umar yana cewa wallahi ma tamannaytu al-imarata illa yawm al ban taba burin shugabanci ba sai a wannan rana don an baka tutan an ce ka jagoranci wato yaƙi kenan to kowa yana son a bashi tutan nan saboda ba wai don an ce mai son Allah da mai son manzon Allah baya zuciyarka ka sani saboda an ce wanda aka ba tutan Allah na son sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son shikenan aka waye gare kowa ya zo magana sama ya duba ya duba bai ga sayyidina Ali ba yace aina Ali ina ali bin abi talib aka ce ya shitake idon sa na ciwo ya sama ya ce aje a zo da shi aka kawo shi masa tofiya idon idon ya warke kamar bai taba yin ciwo ba sai ya ɗauki tuta sai ya bashi shi ya je ya yaki ya jagoranci wannan yaki. shi ne mai rike tuta to shi ya samu wannan falala ne muhallu shine kowa yana son a bashi tutan saboda alama ne na Allah da sa suna son ba wai don sun shugabanci ba kuma bawa sai na da aka yi tutan baya nuna ya ce sai na abubakar da don cewa aka yi wanda allah yake so ba wanda allah ya so ba an tambayi maza ya sama wa ka fi so ya ce aisha aka ce maza fa ya ce abubakar ba manta to kaga wannan bayanan na sai na ali ya ce abubakar ko ya fi umar ba kamar yadda yan a suke kafa dalili da wannan hadisi ubangiji ta'ala ya ce washkuruli ku gode mini in dai muku ku gode mini akan ni'imar da na muku wala takfurun kada ku buturce mu Allah ya maka ni'ma ka nuna bai maka ba to ka buturce masa godiya wa Allah ta'ala shine ka ji a ranka Allah ya maka wannan nima sannan ka gode masa da bakinka sannan kuma gabanka su yi aiki ka masa da'a sau da kamar yadda yace alishkurni wa liwalidayka ka gode min ka gode wa ka ma'ana ka bauta mini ka kyautata wa iyayenka shi godiya wa Allah bai takaita a harshe kawai ka ce Allah na gode maka ba kamar yadda iyayenka godiya a gare su ba wai ka ce na gode muku ba da kuka yi saurin zuwa na duniya ba a'a a aikace ka kyautata musu na an'amahu minni ya di wa nisani wa dhamira muhajjab wani ce ni mu'min da kuka mini ya fa'idantar da kowa guda hannuna yayi aiki saka mu harshe na ya gode muku zuciyata ta ji cewa tana son ku saboda kyautata mini da alkhairi da kuka mini so da ka ubangiji ta'ala yana son a yi masa godiya kuma idan ka gode masa zai ninninka maka wannan nima din kamar yadda Allah ta'ala ce wa in ta'azzana rabbukum da in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ubangiji ta'ala yayi shela yace idan kuka gode mini zan kara muku in kuka butulce mini kuma to azaba ta mai tsanani idan Allah ya maka wadata to ka nuna yayi maka ka faɗa da bakinka ga waɗanda ka amincewa wanda ka san ba za su maka hasada ba sannan kuma aikace a gari ganka mai kyau takalminka mai kyau hularka mai kyau idanka mai kyau abun hawanka mai kyau haka ubangiji ta ala yake su hadisi ya tabbata ingantacce manzala sa ya ce inna allaha idza an'ama ala abdihi yuhibbu an yura athara ni'matihi alayhi Allah yana so in yi wa bawansa ni'ima a ga alaman ni'iman a tare da shi amma Allah ya maka ni'ima baka ci baka sha babu tufafi mai kyau babu gida mai kyau ba abun hawa to wannan kana kai karan ubangiji ta'ala ne kana cewa Allah bai yi maka arziki ba amma idan ka nuna a aikace ko baka faɗa ba kana godewa Allah ta'ala ne kana nuna cewa yayi maka yayi maka arziki saboda haka idan ka godewa Allah zai kara maka ni'ima akan ni'ima idan kuma baka yi godiyan Allah ta'ala ba baka gode masa ba Allah ta'ala ya ce azabarsa mai tsanani ne hukuban da Allah yake wa masu kuɗi wa'inda ba sa gode Allah ta'ala shine Allah yana jarraba su da bakin ciki da shi rai za ga kullum suna cikin damuwa dan azara kaɗan idan mutum ya yi sai ta hana shi kwanciyar hankali in dan kuɗi sai makale a wajen wani sai hankalin sai tashi to kaga duk rashin godiya ne ubangiji ta idan ka lura abunda aka rike maka ko abun asaran da kai bai kai rabin rabin dukiya wani kuma dan wanda kai azara inda zai same shi zai gode wa Allah ta'ala a matsayin ya samu wadata kamar yadda mutum ya daga hankalinsa ko kuma Allah ya jarrabi mutum yana son sai ya kamo wani arziki kai tai kai tai kuma ka kasa kamo shi kana son ka kamo shi shi ko yana ta gaba yana ta yin gaba Kullum cikin damuwa da bacin rai to kaga ukuban da Allah yake musu kenan wanda ba sa godiya tun a nan duniya kafin a je lahira gode wa Allah subhanahu wataala a bisa ni'imomin da yi mana domin mu samu wato ainihin ƙarin ni'imomin daga wajen Allah ta'ala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah inna Allaha ma'as sabirin ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal amanu ya ku wadanda kuka yi imani ista'inu bis sabri was salah ku nemi taimako wajen al'amuran ku na duniya da lahira bis sabri da hakuri was salati da yin sallah inna allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri da taimakonsa da kiyayewarsa da kulawarsa wato idan kana neman al'amuran ka su tafi daidai a nan duniya haka nan a lahira kana son al'amuranka su tafi daidai to sai ka hada da haƙuri da yin sallah idan ka zama mai haƙuri akan da'a wa Allah subhanahu wata'ala mai haƙuri akan barin sabon Allah mai haƙuri akan kaddaran Allah subhanahu wata'ala masifun da Allah ya dora maka to za ka rayu cikin kwanciyar hankali a duniya za ka ji daɗi kuma al'amuranka za su tafi daidai yadda ake so saboda haƙurin da kake da shi ba abin da zai ɗaga maka hankali kuma duk abin da ka sa a gaba zaka samu nutsuwa a cikin sa wani yace la na sa'ba aw udrika almuna wa man qada fil a'mal illa li sabir yace abu mai wahala zan mai da shi mai sauki zan yi hakuri yace ba wanda zai cimma burinsa sai idan mutum ya zama mai hakuri ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna nasara ma'as sabri wato nasara yana tare da hakuri idan baka yi hakuri ba to ba za ka yi nasara ba duk wani abu da kaga aka yi shi muhimmi a nan duniya to hakuri ne ta sa aka yi shi ko arziki kake nema in baka da hakuri to ka samu matsala idan ilimi kake nema in baka da hakuri ka samu matsala idan shiriya kake nema in baka da hakuri ba za ka iya ba dukkan al'amuran duniya suna buƙatar hakuri idan kai hakuri ko bahaushe ya ce mahakurci mawadaci za ka cimma ka kuma za ka samu wato ainihin kwanciyar hankali sannan kuma wasala da yin sallah ka nemi taimako wadda yin sallah wajen al'amuranka al'amuranka za su yi saiti idan kana sallah idan kana son ka zama bawan Allah mutumin kirki mai nisantan sabon Allah to ka zama mai yin sallah ubangiji ta ala ce inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka in dai kana yin sallah tare da nitsuwa tare da kushu'i lokacin da kake hankalinka yana kan sallarka. cewa ganawa kake da ubangiji subhanahu wataala to sallan ka za ta hana ka duk wani sabon Allah da mummunan aiki ko alfasha kaga ka zama bawan Allah mutumin kirki sannan haka nan yin sallah yana yaye bakin ciki idan kana cikin damuwa da bacin rai sai kake yin sallah kana ta sallan farilla kana qiyamul layli to Allah zai yaye maka wannan damuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun fazi'a ila sallah ya kasance in wani abu ya dame shi to yakan zabura wato ya tafi zuwa ga sallah sai ya kama yin sallah shikenan sai ya samu hutu to kai ma idan ka shiga cikin bacin rai ka shiga cikin bakin ciki ka dinga yin sallah ka tashi kana kiyamun daidai sai ubangiji ala sai ya yaye maka wannan damuwa da kake ciki haka nan idan mutum yana da kuncin rai wani abu ya addabe ka ko wani mutum ne ya addabe ka yana son ya ga bayan ka to alayka bis ka je ka kama yin sallah musamman ya mulle da insha Allah sai ka ga bayan sa manzala suma da kafirai suka addabe shi ya shiga damuwa ubangiji ta'ala ya ce yaje ta sallah yana tasbihi Allah ta'ala ya ce wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin haqiqa mun sani lalle abinda maganganu bakakin maganganu da kafirai suke gaya maka yana bata maka rai kana shiga damuwa su ce maka mai taɗin kai su ce maka matsafi su ce maka boka su ce maka mawaƙi su ce maka makaryaci lallai mun san wannan abu yana damunka amma ga maganin ka je ka yi ta tasbihi ka yi tasbihi da tamidi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sannan kuma ka kasance daga cikin masu sallah shine ma'anar sujjada ka dinga yin sallah ka dinga qiyamul layl wannan abu kuma an jarraba shi an gani in dai ka shiga kunci da damuwa na bacin rai ka kama yin sallah ka gani insha Allah ba da dadewa ba za ka ga kafita kuma ko wani ne ya ka a gaba in Allah ya yarda sai ka ga bayan sa saboda lakani ne ubangiji ta Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin maganin su wa'annan kafure waɗanda wato ainihin suke addaban sa sannan idan kana son farin ciki ya zama kana cikin walwala to ka dinga yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ilal qurratu aini fi salat an sanya min sanyin idaniyana ya zama ina yin sallah idan ina yin sallah nan nake cikin farin ciki shine ma'anar sanyin idaniya domin idan mutum yana cikin farin ciki ko kuka yin ido wato hawaye masu sanyi ne zai ji su saboda farin cikin da yake ciki to manzala sanama yana so ya shiga cikin farin ciki sai kama sallah kuma yakan cewa bilal arihna biha ya bilal bilal ta da ya kama mu dan shiga hudu yin sallah shine hudu mu yi sallah mu samu hutu in ka fita sallah to shine baka hutu to duk mutumin da ya dauki sallah yana yin ta al'ada sa koyaushe za ta zame masa jini da tsoka za ta zama ita ne farin cikin sa za ta zama kuma ita ce wato ainihin hutun sa har yanda in bai yi ta ma sai ga ya shiga damuwa to sallah tana gyara halin mutum kuma tana taimakon sa a cikin dukkan al'amuransa na rayuwa ibn kasir ya ambato wani akar daga ali ibn husain zainul abidin yace idan Allah ta'ala ya hada mutanen farko da na karshe wani mai shaida zai shela ce aina sabirun ina masu hakuri domin su zo su shiga aljanna tun kafin a musu hisabi shikenan sai jama'a bewa sai su tashi wanda suka yi hakuri wajen da'awa Allah ta'ala suka yi haƙuri wajen barin sabon Allah da abubuwan da Allah ya kaddara musu na musiba idan sun taso sai mala'iku sai su su kare su sai su ce musu ila aina ya bani adam ina za ku je ya ku ya'yan adam sai su ce ai za mu tafi zuwa ga aljanna ne sai mala'iku su ce qabla hisabi tun kan a muku hisabi sai su ce i tun kafin a mana hisabi za mu tafi sai mala'iku su ce to din su wane ne sai su ce na anu sabirun mu ne masu haƙuri sai mala'ikun su ce akan me kuka hakuri ce mun yi hakuri akan da'a wa Allah ta'ala mun yi hakuri akan barin sabon ara hal Allah ta'ala ya dauke mu sai ce lalle kamar sai su mala'ikun su ce lalle yanda kuka faɗan nan haka kuke ku je ku shiga aljanna shin yayin sai su je su shiga aljanna Allah ta'ala zai karrama su ibn kathir yace ai akwai aya da take karfafa wannan magana wanda take cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah yana cikawa masu hakuri dadan su ba tare da lissafi ba in sun je lahira ba za a musu hisabi ba za su tafi aljanna kai tsaye su je su shiga wato ainihin aljanna saboda haka mu ji tsoron Allah mu kasance masu yin sallah kuma masu hakuri a wata ayan ubangiji ta dace wa wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa al qashi ku yi nemi taimako wajen al'amuran ku na duniya da na lahira da yin hakuri da yin sallah sallah tana da nauyi sai dai ga masu tsoron Allah masu kankan da kai ga ubangiji ta'ala ba ta da nauyi a wurin su dadin ta masu ke ji idan kullum kana yi ta zama jini da tsoka dadin ta zaka ji a cikin suratul baha ubangiji ta'ala ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lil muttaqin kamar ci iyali ka da yin sallah kai ma kai hakuri akan yin sallah mu ba za mu tambaye ka wani arziki ba mu ne masu azurta ka kikkiawan ƙarshe na masu tsoron Allah malamai suka ce sallah tana jawo arziki da dalilin wannan aya to da ka duk abin da kake so na al'amuran duniya da lahira ka zama mai haƙuri sannan ka zama wato ainihin mai yin sallah sai ka samu sai zama al'amuran ka kuma sun tabbata sun zama masu kyau tare da cewa kuma sallan wajibi ne ka yi ta ko da baka hararo wa'annan fa'idodin ba dole ne kai sallah kuma idan baka yi ba Allah ta'ala sai ya tambaye ka ranar alkiyama har manzo Allah sai ya ce al'ahdu alladhi bainana wa bainahum salah wa man taraka faqad kafar alqawari tsakanina da al'umma ta yin sallah duk wanda ya bar sallah ya kafurta a wani hadisi yace bainar rajul wa bainal kufri tarku salah tsakanin mutum da ya fada kafurci shine barin sallah kuma lokacin da ya zo da suwa wasicin da ya bayar yana cewa as-salatu wa ma malakat aymanukum ku rike sallah da abin da dama ku ta mallaka ku ku kiyaye sallah ku kiyaye ba da zakka ku kula da bayin ku har manzo Allah su bar duniya yana wannan wasici sai Allah ta'ala ya ce inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri da taimakon sa da kiyayewarsa kaga Allah yana tare da bayansa gaba daya da iliminsa da jinsa da ganinsa to amma yace yana tare da masu hakuri ma'ana zai taimake su kuma zai kula da al'amuran su zai karfafa su a cikin dukkan abin da suke wannan shi ake cewa ma'iyya khassa a ilimin tauhidi saboda ubangiji ta Allah yana faɗan wannan da yawa kamar inna allaha ma'a allazina taqaw wal hum musinun Allah yana tare da masu tsoron Allah da masu kyautatawa to sauran fa baya tare da su yana tare da su kuma amma da ilimin sa da jin sa da ganin sa amma wannan tarayyan ta karfafawa ne da ta kulawa mana Allah yana kula da masu tsoron Allah yana karfafa su yana ba su nasara a cikin dukkan abubuwan da suka sa a gaba amma Allah yana tare da sauran bayansa kuma da iliminsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allah bi kulli shay'in 'alim ubangiji ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke cikin sammai da karsai gaba ɗaya. kuma babu wasu mutum uku da za su gana face Allah ne na hudun su ya san me suke idan hudu ne Allah ne na biyar ne in biyar ne Allah ne na shidan idan sun sun gaza haka ko kuma sun wuce hakan ma Allah yana tare da su da iliminsa da jinsa da ganinsa a duk inda suke Allah babu abin da bai sani wannan ayan tana nuna Allah ya san abin da dukkan mutum yake ko a ina ya inganta hadisi manzala sama an tambayi manzala sama a ubangiji subhanahu wataala ko kuma ina Allah yake manzala sama ya ce Allahu fawqa al-arshi wal arshu fawqa al-ma wa huwa ya'lamu ma antum alayhi Allah yana sama al-arshin sa al-arshi yana sama ruwa amma Allah ya san duk abin da kuke ba wani motsin da zaka yi ubangiji subhanahu wataala bai sani ba kamar yadda ya faɗa a cikin suratul hadid wa kuma akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir Allah yana tare da ku a ko ina kuke yana tare da ku da jinsa da ganinsa wato iliminsa yana tare da ku kuma Allah ta'ala ya san abin da kuke aikatawa babu abin da wato ainihin yake kuya masa to masu haƙuri Allah yana taimakon su yana karfafa duk abin da ka sa a gaba ko na addini ko na rayuwa idan ba kai haƙuri ba ba za ka cimma burinka ba amma in kai haƙuri a cikin ruwan sanyi za ka cimma ainihin burinka kuma ka samu abubuwan da kake nema tare da nasara da taimakon Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وبنجي تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا كذا كفدا liman yuqtalu ga wanda ake kashewa fi sabilillahi wajen yaki na daukaka addinin Allah amwatun cewa matarku idan mutum yayi shahada karkace ya mutu kuskure Allah ta'ala ya ce bal ahya'un suna rayi a cikin kaburburan su rayuwa irin ta barzahu walakin la tash'urun sai dai ku ne ba ku sani ba idan mutum yayi shahada a fagen yaki to ai yana cikin wato wata irin rayuwa ce ta jin daɗi wanda ta fi rayuwarsa ta duniya daɗi to shi yasa ba za ka ce ya mutu ba ubangiji ta'ala ya ce yana raye rayuwa ta jin daɗi rayuwa kala uku ne akwai rayuwar duniya wanda ita mun santa muna cikin ta akwai kuma rayuwa ta barzaku wata madakata ne tsakanin duniya da lahira wannan kuma sai mutum ya mutu zai gane hakikan yadda al'amari yake amma dai manzala sama ya ba mu labarin yadda rayuwar take kasance idan ka bi Allah ka bi manzala sa sama to rayuwar za ta zai maka mai daɗi kabarin zai zama tausayi na aljanna rigar ka ta yan aljanna kudan ka na yan aljanna kan shi shi shigo da shigo maka daga aljanna da abinci idan kuma baka rike addinin ka ba sabon Allah kai ta yi to rayuwar kuma ta barzaku za ta zama ta masifa rami ne na wuta aka saka riga ta wuta shimfiɗa ta wuta tururi da zafin wutan jahannama yana shigo yana shigo maka har kabari kuma a matse ka a cikin kabari to amma dukkanin hakikanin yadda abun yake sai mutum ya shiga da zai gane rayuwa sannan akwai rayuwa ta uku ita ce rayuwar lahira ko mutum yana aljanna ko yana wutar jahannama Allah ya tsare mu daga wutar jahannam fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir to wannan rayuwar ita ma tana nan tana jira mu ita ma kalanta daban ne to ba ka kiyasin rayuwar duniya da wayannan rayuwa guda biyu yanzu idan mutum ka je ka tone kabarinsa ka sa hannunka ba za ka ji wata ni'ima ko azaba ba amma shi da yake cike yana jin ni'imar ko kuma yana jin azaban ya cancance ta saboda kai in ka zauna din rayuwar duniya ne wannan kai aure ka ba rayuwar barzaku ne, shi kuma yana yau ta rayuwa ce ta madakata tsakanin duniya da lahira shi yasa mutum ko an masa kabari ko ba masa ba yana irin wannan rayuwa na kabari ne in ya cancanci ma za a yi masa idan azaba ne ya cancanta kuma yana cikin azaba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab wuta ne mutanen fir'auna sun shiga wuta ake bijiro musu da ita ko da yaushe ana musu azaba da wuta a rayuwarsu ta yi in an yi tashi alkiyama kuma ubangiji subhanahu wataala zai ce a shigar da fir'auna da jama'a sa azaban da tafi wannan ita ce azabar wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya faɗi irin wannan a cikin suratu Ali Imran ce wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim alla khawfun 'alayhim wa hum yahzanun ubangiji ta'ala yace yi tamanin waɗanda aka kashe su a fagen fama cewa matattu can aka ce karka faɗa to nan kuma ko tamani karka yi ba karka faɗa suna nan rayayyu ana azurta su a wajen ubangiji zaman da suke a cikin kabari cikin ni'ima suke cikin sanyi da ni'imomi da abinci na aljanna wanda yake shiga musu Allah ta'ala yana azurta kuma suna farin ciki da zaman da suke yi na kabari saboda ni'iman da Allah ta'ala ya musu da falalansa har ma suna murna wa waɗanda ba su zo musu ba suna cewa ku taho kawai babu tsoro kar ku ji tsoron zuwa kuma babu bakin ciki idan kun shigo nan ba za ku yi bakin cikin barin duniya ba ubangiji subhanahu wataala ya tanadi ni'imomi masu yawa ga waɗanda suka yi shahada fi sabilillah kuma Allah ta'ala ya ce yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin suna yin albishir ga ni'imomin ubangiji ta'ala da falalansa ga wayanda za su zo baya ga dukkan mu'mine bayin Allah kuma Allah ta'ala baya tozar ladan mu'mini da aka mu'mine bayin Allah na gari idan sun mutu dadi za su ji hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga Abdullahi bin Mas'ud maganar sa ne amma malamin hadisi suka ce da hukumur rafi yana da hukuncin maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don ba yadda za a iya faɗe ta da kansa don abu ne na gaibu abdullahi bin ya ce rayukan shuhada inna arwaha shuhada'i fi hawasili dairin khudrin tasrahu fil jannati haythu rayukan shahidai yana cikin koto na tsuntsaye koraye suna shakatawa a cikin aljanna duk inda suka gada cikin tsuntsaye tsuntsaye suna ta yawo a aljanna suna shakatawa yanzu haka duk wanda ya shahada ransa na aljanna sannan yace wayannan tsuntsaye idan sun yawata sun yawata za su zo cikin wasu gidajen su zo su zauna wanda wannan gidajen suna rataye da al'arshin ubangiji subhanahu wataala suna kasan al'arshi wannan duk karramawa ne da aka yi wa wanda ya yi shahada fi sabilillah sannan sai ubangiji ta'ala sai ya hango su ya kalle su sai ya ce musu menene kuke nema ko wanda kuka yi shahada sai su ce ya rabbi wani abu kuma za mu nema saboda karrama wanda aka musu kawai ta ishe ba sa neman karin wata ni'ima ubangiji ta'ala ya sake tambayar su me kuke so sai su ce me za mu nema ya ubangiji wa qad na malam tu tuti adam min al-alamin ka ba mu abinda baka ba wani mutum ba kwata kwata daga cikin halitta to amma saboda sun sani ubangiji subhanahu wataala ba zai dale su ba sai sun faɗi abin da suke so sai suka ce to su abin da suke bukata a dawo da su duniya su sake jihadi a sake kashe su. saboda karrama wanda aka musu lokacin da ake daukar su su wannan abu shi suke bukata sai ubangiji ta Allah ya ina riga na kaddara duk wanda ya rasu ba zai sake komawa duniya ba to kaga wannan wace irin daraja ce mutum ya je ya shiga aljanna amma ya ce a dawo da shi kuma a sake kashe shi a duniya ka san darajar ba za ta misaltu ba to wannan shine darajar dukkan wanda yake jihadi don ɗaukaka addinin Allah kuma ya mutu a hakan din ubangiji subhanahu wataala zai karrama shi zai ainihin wato daraja shi a lokacin da ya zo rasuwa haka nan hadisi ya inganta a sunan nadin sa'i da kuma ibnu majah cewa manzala sama ya ce nasmatul mu'mini nasmatul mu'mini ta'irun ta'allaqu fi shajaril janna hatta yurji hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yawm al-qiyamah shi ko mu'mini wanda ba shahidi ba ransa yana zuwa ne ya damfara da bishiyar ta aljanna har ubangiji subhanahu wata'ala ya sake dawo da rai zuwa jikinsa shi yana aljanna shi ma ran mu'mini amma bambanci shine shi wanda shi shahidi ran yana shakatawa a cikin aljanna yana yawo so kuma sauran mu'minin ran yana makale a wata bishiya ta aljanna suna cikin nima amma shakatawa ne basu samu ba irin na shahidi wanda suka yi shahada fi sabilillah ubangiji subhanahu wataala ya ba mu mutuwa ta shahada manzo Allah sasma yace dukkan wanda ya roki Allah shahada yana mai gaskiya har cikin zuciyarsa to ko akan gadon sai mutu Allah zai bashi darajar shahada ya mutu shahidi ne ko da baka mutu a a fagen fama ba sai ubangiji ta ala ce wala nabdu wannan wala nabdu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك وأولئك هم المهتدون وبنجي تعالى kun بشيء Lallai za mu jarrabe ku da wani abu min al-khawfi na daga tsoro wal ju'i da yunwa wa naqasin min al-amwali da tawayan dukiyoyi wal anfusi da rayuka wa samarati da 'ya'yan itatuwa wa bashir sabiri amma kai masu a albishir wato ubangiji ta'ala yana jaddada mana anan cewa ba zai kyale mu ba ba zai kyale mu ba zai jarrabe mu a wannan rayuwa jarrabawa kala kala amma me hakuri shi ci riban wannan jarrabawa ba zai yi a ce kullum cikin farin ciki kake wa babu wace rai ko kullum kana cikin wadata babu matsi ko kullum kana lafiyan ka kalau babu rashin lafiya wannan ba zai taba yiwa ba samaniyatun lil mar'i la budda an yara wa la budda an tajri alayhi thamaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma sukmun wa afiya abubuwa guda takwas dole dan adam ya gansu babu makawa sai ya gansu sururun wa farin ciki da bakin ciki wataran kana cikin farin ciki wataran kuma za a same ka cikin bacin rai ɗayan biyu ne sannan akwai ijtima'un wa furqatun wato haduwa da kuma rabuwa yanzu muna haɗe a wannan waje mai albarka an jima kaɗan kuma za a rabu a watsa kowa kuma ya san inda zai koma saboda haka gobe kuma Allah ya kaddara sai a sake haduwa wata ran kana tare da masoyanka wata ran kuma dole ka rabu da su ko kana so ko ba ka so ko rabuwa na wanda za a iya haduwa ko kuma rabuwa wanda ba za a haɗu ba sai a lahira domin da kulli tafarriqin dunya ijtima'un wa ma ba'da al-manuni min ijtima'un duk wata rabuwa ta duniya za a iya haɗuwa amma in an mutu kuma ba za a haɗu ba sai dai dukkanin ku yan aljanna ne ku je ku haɗu aljanna amma a duniya duk yanda kake tsammanin kare rabu da wani kenan ko ba za ku haɗu wata sai ku je ku yi karo a wani a wani wuri ko bayan shekara ashirin ne ko talatin وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل ظن Allah تلاقيا الله yana hada mutane da suka yi nesa da juna wanda a zaton su ba za su sake haɗuwa ba kuma sai su to amma rabuwan ba ta da daɗi idan kana tare da masoyanka ba za ka so ka rabu da su ba la marhaban bi ghadin wa la ahlan bihi in kana tafriqan ahibati fi ghadin ba za ka yi maraba da gobe ba idan za ka rabu da wato ainihin masoyanka to wata ran kuma sai ku zo me sai ku zo ku sake haduwa to kaga dan adam yana cikin wannan hali sannan wata ran za ka samu kana cikin wadata wata ran kuma baka da shi ko kana da shi in ba abun sayan sai mu ce wani da yunwa ga kuɗi a aljihunsa saboda ba abun da zai saya bare sai abinci ko kana bukatan wani abu na rayuwa amma kuma babu shi ba za ka saya ba ba abun su ba na sayarwa ko da akwai kuɗi a tare da kai kaga wata ran kana cikin walwala wata ran kuma kana cikin kunci in talaka ne yau kana da shi gobe kuma baka da shi haka nan wata ran kana lafiyayye wata ran kuma baka da lafiya yau a same ka lafiyayye gobe kuma a ce baka da lafiya kuma komai ka wajen Allah ta'ala hatta annabawa suna rashin lafiya jarrabawa ne na ubangiji ta'ala amma dukkanin wayannan abubuwa na jarrabawa idan ka yi haƙuri ubangiji ta'ala sai ya maka sakamako ladanka lada ake baka darajanka ake me ake matsala su ma ce ma yusibul muslimu ما يصيب المسلم من نسب ولا ولا هم ولا غم ولا وسب حتى الشوك يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه ba abin da zai samu musulmi na wani wahala a nan duniya ko cuta ko bacin rai ko damuwa ko bakin ciki ba sai Allah ya kankare masa zunubansa ko da kaya ne da ta soke shi har yin ka soke ka to za zama sau biyu na zuluban ka sannan in baka da laifukan kuma sai Allah ya ɗaukaka darajanka da sababin jarraba ka da fitinan da ya dora maka a duniya anul fata yukhbirna an fadlil fata wan naru mukhbiratun bi fadlil amali in Allah ya jarrabi dan adam ai yana nuna darajar sa ne kamar yadda turaren wuta sai an kona shi da wuta ake gane kanshin sa da darajar sa to haka Allah yake jarraba bayin sa domin ya ɗaukaka darajar sa to sai Allah ta'ala ya ce yana jarraban ku zai jarrabe ku da wani abu min al-khawfi wal tsoro da himma aka fara faɗan tsoro saboda idan kana cikin tashin hankali komin ka komin iliminka komin wadatarka ba za ka rayu rayuwa ta jin daɗi abin da laraba sun ce al-amnu ahna wal aish wato zaman lafiya shi fi komai dadi a ai mun da mun gani a can baya tashin hankali kana da dukiya amma kana cikin tashin hankali bayan wasu sun fara daukan iyalinsu suna koma da su su garuruwa babu nisma. to idan ba a samu kwanciyar hankali ba addini kama ba zai tafi ba balle tana kuma rayuwar sannan walju'i Allah yana jarraba mutane da yunwa shi kuma talauci ne yake kawo shi ko ka je wani waje inda babu abincin ga kudi a jihun ka bara ka saya ba ko abincin bai maka ba kai ba ka je ba kwanta ba ka iya cin abincin gari to Allah ta'ala yana jarraba mutane da wa'annan abubuwa guda biyu a cikin suratul muhammad ubangiji ta ala ce wa daraba allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi anhumillah fa adaqaha allahu libasa al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un wato ubangiji ta ala buga misali na wata alqariya wanda sun kasance suna cikin nitsuwa aminatan aminatan anitse ga nitsuwa ga zaman lafiya ba su da tashin hankali ko kaɗan arzikinsu kuma yana zuwa musu duk inda suke zo ta kowane wuri suna samun arziki amma sai suka kafurce wa ubangiji subhanahu wata'ala suka kafurce wa ni'imar Allah ba su gode wa Allah ba Allah ta'ala ya dandana musu tufafin yunwa da tsoro saboda abin da suka aikata na kafurci Allah ta'ala ya ce tufafi saboda yunwa da tsoron ya zama jikinsu kawai yana cikin jikinsu kowace suna tare da shi ba mu yadda za a yi sulhu da shi kamar yadda ba za ka fita tsirara ba to Allah ta'ala yakan jarrabi mutane da tsoro da kuma yunwa idan suka bauɗe masa suka ki su bauta masa ko suka ki su gode masa a bisa niman da musu a yanzu Allah ta'ala ya ba mu kwanciyar hankali an samu ni'ima ta kwanciyar hankali amma har yanzu suna butulce wannan ni'ima suna butulce mata za ka ji a cewa to me ne wannan gwamnatin ta yi me ta yi wai ba abin da ta yi kuma ta yi kokari an samu zaman lafiya amma duk mutane ba sa gani kuma wallahi in babu zaman lafiya ba abin da ka yi addinin ka ba zai tafi daidai ba kuma rayuwar ka ma ba za ta tafi daidai ba to idan an samu kwanciyar hankali an samu babban komai zai biyo baya kuɗi ka iya nema da kanka amma tsaro ba za ka iya tsare kanka ba sai an taimaka maka amma wani abinci wani menene komai zaka iya kokarin ka kadan samu ko da gwamnati bata taimake ka ba amma tsaro fa sai ka samu tallafin gwamnati kafin ka samu cikakken tsaro idan ba haka ba kuma to zaka shiga wato ainihin cikin damuwa to mu gode wa Allah a bisa wannan ni'imar da ya mana kar mu kutulce masa kuma daga baya ubangiji da ala ya zo ya jarrabe mu mu zo kuma mu cewa kida da da waka ko me yake cewa ne to ni ba zan faɗi wannan ba don gara karatu da kiɗa ka ala ayi hali a cikin suratul quraish ubangiji ta'ala yake falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wa alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf yana yi wa Qurayshawa, ubangiji ta'ala yana ga yawa Qurayshawa irin ni'imomin da suka yi wanda musu sai ya ce su bautawa ubangijin wannan dakin shine dakin kawa wanda ya amintar da su daga tsoro kuma ya ciyar da su daga jinsu wato da suna cikin yunwa Allah ya ba su wadata ya sa albarka a garuruwansu suke samun abinci ga 'ya'yan itatuwa kala-kala a maka sannan da suna cikin tsoro da tashin hankali Allah ya amintar da su yanzu babu tashin hankali to na sauwa guda biyu ai ya kai mutum ya gode wa Allah ta'ala ya imani ga zaman lafiya sannan ga abinci kuma ka samu kana ga yalwan abinci ga kuma zaman lafiya to akwai abin da yake wannan a rayuwa shi yasa Allah ta'ala yake ga Qurayshawa kullun da ni'iman da na muku na zaman lafiya da wadatan abinci da kuka samu ku bautawa ubangiji subhanahu ta'ala saboda idan babu zaman lafiya bautan ba za ta yi ba idan babu abinci kuma ina za ka bauta Allah ta'ala kana cikin galabai to Allah ta'ala ya tabbatar mana da zaman lafiyar mu kuma ya kara mana wadata sannan ubangiji ta ala ce wa nafsu min al-amwal da tawayan dukiya tawayan dukiya ko dai ta tafi gaba daya da kana da shi ya zama babu ko kuma Allah ta'ala ya jarrabe ka da asara sai ya zama ka samu matsala na tawayan dukiya din ta hanyar wata asara ko ka noma gona sai fari ya zo gashi nan kana ganin kama kama sai ruwa ya dauke shi kenan kai asaran amfanin gonanka ko kuma a samu tabarbarewar tattalin arziki a duniya kai ma sai ta shafe ka idan arzikin idan tattalin arziki na duniya ya tabarbare gaba daya sai kaga ya shafi kowa da kowa yanzu wannan masifan da Allah ya jarrabi mutane a yan shekarun nan wanda da a can ba an yi ta sai ga rayuwa sun canja abubuwa ya cancanta gaba daya yanzu Saudiya ka duba da gatan da suke da shi amma yanzu komai wai sai ka biya haraji duk abin da za ka saya sai ka biya haraji a ce yanzu in za ka shiga saudiya kai ibada ko umra ko aikin hajji in ka taba zuwa sai ka bada riyar dubu biyu sai ka biya dubu na kusan dubu ɗari biyu za ka biya kafin ka shiga da kuma kyauta za ka je ka shiga kuma duk abin da zaka saya ko katin waya zaka saya sai an yi me sai an karbi haraji a ciki in ka sai na riyal goma to riyal tara zaka gani an cire riyal ɗaya al'amura suka canja komi sai aka sa ka'idodi na kuɗi domin a farfaro da me tattalin arziki wannan kuma ba can duk duniya haka abun ya shafe su ko ina aka samu matsaloli mu ma nan Najeriya ta shafe mu amma mu namu da sauki duk da an samu matsaloli na tattalin arzikin ai man fetur kawai aka kara wa kuɗi ba dan kara mana wasu haraji da za a ce duk abin da zaka saya sai ka biya haraji ko wani abu ba sai dai an kara kuɗin man fetur har ya zama jiki ma baka damuwa ma cewa cewa an kara ne to abubuwan mu da sauki idan mun kwatanta da wasu kasashe to amma mutum idan bai san halin da duniya take ciki ba baya jin labarai na duniya sai ya dauka shi kadai ne yake cikin kunci ko shi ne kawai ya samu canjin rayuwa sauran kasashen su ba su samu ba wannan na mana misali da Saudiya duk sauran kasashen duniya haka ne wasu ma yafi wannan mamuni to amma alhamdulillah mun shiga matsayin kuma an fara fita kuma an fita din ba tare da an gallaza mana an dora mana wasu haraji da suka fi da suka fi karfin mu ba ba tare da an samu matsala ba to amma mu roƙi Allah subhanahu wataala ya dawamar rana da wannan ni'ima din domin mu fita daga wannan matsalin gaba ɗayansa idan kasuwanci ya tabarbare to shi ma jarrabawa ne na ubangiji ta'ala duk abin da zaka saya zaka dade baka sai da shi ba da da ka kayan ka zaka saya kuma da kayan nan yana da sirri in ka zaka ci riba sosai yanzu kuma ba wani sirrin da yake da shi zamanin wayoyi ana jin labarin farashin sa a Kano da Lagos ba wani sirri sai zama dan riba da zaka ci dan kadan ne shi ma wannan jarrabawa ne Allah yake jarraban ka kai hakuri akan wannan sannan ubangiji ta'ala yace wal anfus yana jarraban mutane da wayan rayuka shine mutuwa wancan ya mutu wannan ya mutu yan uwanka iyayenka abin nan eh, matarka ɗanka mutuwa ne daban-daban abininka, to shi ma sai kai hakuri wannan babbar masifa ne kana son mutum kuma ya bar ya bar duniya Allah ya jarrabe mu da cututtuka ma wanda za ga mutum kaza sun mutu mutum kaza da yaƙoƙi ana yaƙi lokaci dai za ka ji mutum ɗari da kaza ko ɗari kaza dukkanin wannan sai dai mu yi hakuri mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah ta'ala فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل القلوب بمستدعي كاي حقوري dangane da al'amuran mutuwa kai hakuri babu wani mai dawwama inda a ce wani zai dawwama a duniya ai da manzala sa sama ya dawwama walau na ad duniya. tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da sai manzala sama ya zama har duniya ta tashi yana nan da duk wani rikici da zamu shiga na addini sai mu tafi makka mu je mu madina mu samu manzala sama ya je warware mana sai zama babu wani matsala da za mu samu na addini sai dai mu ce bi son zuciyarsa to amma Allah baya barin wani don wani bai bar manzala ta suna don al'umma sa kuma bai zai bar wani don wani ba kowa ya shirya wa mutuwa ya zama kana cikin shirin da kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ko ne mai rai zai dandani mutuwa kuma a lahira ne zaka samu sakamakon ayyukanka inda ba mutuwa ai sallolin da kake yi da azumi da wai da ka sha wa dan banza kenan ba inda za a saka maka to sai ka mutu ne a lahira a saka maka so da haka wanda kuma yake sabon Allah kar ya rudu da cewa wai yana jin daɗi ga mulki ga kuɗi ga lafiya a'a akwai ranar yin dillanci shine ranar alkiyama ranar alkiyama ne ake cika mutum sakamakon ayyukansa in alkhairi ne ya samu alkhairi in sharri ne kuma ya san wato a neman komansa ubangiji ta ce dukkan wanda aka nisan shi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna wannan ya samu babbar rabo rayuwar duniya rayuwa ce ta ruɗi kan ta ka ka ɗauka cewa kamar ka zo za ka dawo mane ka tsaya ka bauta Allah subhanahu wata'ala a wata har yace kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kowane mai rai zai ɗanɗani mutuwa ba wanda bai zai mutu ba Allah ta'ala ce za mu jarrabe ku da bala'i kuma za mu jarrabe ku da ni'imomi idan bala'i ya same ka jarraba ne za ka yi hakuri ko ba za ka yi ba idan alkhairi ne jarraba ne za ka gode wa Allah ta'ala ko ba za ka gode masa ba dole ne ya zama kana tsakanin waɗannan abubuwa ne manzo Allah sassama ya ce ajaban li amrin mu'min إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ما ماشي الأمر المؤمن دق الأمر الخير باب wanda yake samu wannan sai mumini idan alkhairi ya same shi sai ya gode wa Allah ta'ala sai hakan ya zama masa alkhairi idan wani sharri ne ya same shi sai ya hakuri hakurin ma sai ya zama masa alkhairi in alkhairi ne ya gode wa Allah a kara masa idan sharri ne ubangiji ubangiji subhanahu wataala ya bashi ladan wato ainihin musiba saboda haka babu wanda bai zai mutu ba hakuri shine maganin zaman duniya al-maut babun wa kullu nasi dakhiluhu falaysa shi'riya ba'da babi madaru la dara lil-mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha mutuwa kofa ne kowa sai ya shiga wannan kofa sai dai matsalar in ka shiga kofar baka san wani gida za ka shiga ba in ka mutu baka san makoman ka ba aljanna ne ko wutar jahannama to so ne sai ba da ansa ya ce babu wani gida da za ka zauna a lahira sai wanda ka gina a duniya in ka gina gidan da kyau wato ka bauta wa Allah ta'ala ka masa da'a ka nisanci sabon Allah to ma Allah da bai zama a wannan gidan gidan zai zama mai kyau in kuma ka bata gidan a nan duniya baka gina shi mai kyau ba ka sabi Allah subhanahu wataala to mai zama a gidan ya tabe shi da haka ka shiga uku idan baka bauta Allah ta'ala baka nisanci sabon Allah ba wutar jahannama ita ce ainihin wato ka bangiji ta'ala ya kare mu daga sabon Allah sai Allah ta'ala ce wa samarat da kuma 'ya'yan itatuwa Allah yana jarraban mutane da tawayan 'ya'yan itatuwa wato akwai abu da ake ce masa ja'iha ya fiqh suna babin sa guda idan mutum yana da gona shikenan ta yi kyau ga 'ya'yan itatuwa ko sai Allah ya aiko da fari ko wasu kwari ko wasu abubuwa cikin sai su zo su tarwatsa masa su lalata masa amfanin gonansa. to Allah ta'ala yana jarraban ɗan adam da irin wannan amma dukkanin wayannan abubuwa din maganinsu, su wato shine hakuri kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa bashir sabirin kai wa masu hakuri wato ainihin ambition idan kai hakuri Allah zai baka lada in kai raki kana ganin Allah baya son ka ne ko mugunta ya maka yi darrabe ka to za zaka je ka tadda Allah subhanahu wataala bangiji ta'ala ce wa bashir sabirin yi wa masu hakuri albishir akan masifan da ta same su da aljanna ta nimomi da kuma lada mai girma wanda zai ba su bangiji ta'ala ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana bawa masu hakuri ladan su ba tare da ainihin lissafi ba haka ake dumbulowa ana bayarwa a cikin suratul ra'ad Allah ta'ala ya ce wallazina sabaru tigaa wajhi rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ubangiji ta'ala ce duk wanda ya hakuri saboda neman yardan ubangiji ta'ala kai hakuri akan wannan addini don neman yardan Allah Allah ya yarda da kai ka tsaye da sallah ka ciyar da dukiyanka fi sabilillah idan ka yi mummunan aiki ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala in wani maka mummunan abu kai kuma ka kyautata masa to Allah ta'ala ya ce masu irin wannan halin suna da kyakkyawan ƙarshe ranar alkiyama aljanna ce za su zauna da su da iyayensu da matansu da ‘ya'yansu da jikokinsu saboda haƙurin da suka yi kuma matuƙar suna da imani sai ubangiji ta'ala ya turo mala'iku suna shiga gidajensu na aljanna suna cewa madalla da wannan sakamakon kun samu wannan sakamakon da sababin haƙurin da kuka yi ne madalla da gida na ƙarshe gida na masu tsoron Allah saboda haka idan mutum ya yi haƙuri ya rike addininsa to bayan ya shiga aljanna sai ya ceci iyayensa da ƴaƴansa da matansa gaba ɗaya har da jikokinsa to da in ka shiga aljanna iyayenka na wuta kana cikin ɓacin rai ko ƴaƴanka ko matanka saboda haka mutum ya yi haƙuri domin ya samu ladan wato ainihin masu hakuri sai Allah ta'ala ya ce allazina idza asabatkum musibatun mu'mine sun ne wanda in musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za su ce ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma wato in musiba ta same su ba suna kai karan Allah ba sun san Allah ne ya jarrabe su kuma su masu koma ne zuwa ga Allah ta'ala sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato maganin masifa abu biyu ka yi haƙuri sannan kuma ka koma zuwa ga Allah ka roƙi Allah ta'ala ya yi maka wani lokacin masifu za su dinga zuwa dan adam wannan ya zo wannan ya zo har ka rasa inda zaka sa kanka magani shine ka nisu kawai kar ka damu da wannan masifa bala'i ne abu amma kan manta da shi kar ka dauke shi wani abu abu tayyib bin mutanabbi yana cewa ramani dahabu bil arzai hatta fuadi fi ghisha'in min nibalin wa kuntu idza asabatni sihamun takassarat an-nisalu 'ala an-nisali fasirtu wala ubali bir razaya li'anni man tafatu bi an yace zamani yana jefo ni yana harbi na da masifu yana nufin Allah yana jarrabansa da bala'i kala kala har sai da ya zama harbin da ake yi masa wata kibiyan in ta zo za ta zo ta samu wata kibiyan ta karye akan wannan kibiya wato masifa kan masifa wannan ta zo akan wannan wannan ta zo akan wannan yace sai na zama na kawai ni na kau da kaina ban damu da wannan masifan ba domin da na damu da ita ma ba wani riba da na naci sai kawai na dauki abun kawai ba kawai bane sai na samu nutsuwa a rayuwata to idan ka ɗauki abun ba wani abu ba kamar da lamarin kai zuwa ga Allah shikenan sannan ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala ya yaye maka wannan bala'in domin ba za ka iya jure masa ba in ba ya taimake ka ba sai na dina cewa fasattu babar raja wan nasu karraqadu wa bittu ashku ila maulaya ma ajidu wa qultu ya amali fi kulli na'ibatin ya man alayhi li kashfi dhurri atamidu ashku ilayka umuran anta ta'lamuha ma li ala hamliha sabrun wala jaladu laqad madattu yadi bi dhulli muftakhiran ilayka ya khayra man muddat ilayhi yadu fala taruddannaha ya rabbi kha'ibatan fa bahru ka yurmi kullu man yuridu yace ya Allah mutane sun kwanta sun yi bacci ni kuma yanzu na tashi ina addu'a na nufi kofa ta kawatar rahamarka ta kaunar rahamarka yace ya Allah ka jarrabe da masifu ka sani ba zan iya jurewa ba ubangiji subhanahu wataala ina mika hannuna ina roƙon Allah ina roƙon ka yaye mini wannan bala'i kada ka mayar min hannuna a matsayin tabibbe duk wanda ya zo kogin ka zai koshi da ruwa duk wanda ya roƙi Allah ta'ala ya kaskantar da kansa ubangiji subhanahu Ta'ala zai amsa masa zai biya masa bukatarsa sai Allah ta'ala ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wadanda suke da irin wannan hali na hakuri akwai darajoji da suke da shi da yabo mai kyau min rabbihin daga wajen ubangijinsu wa rahmatun da kuma rahama wa ulaika humul mutadun kuma wayannan sune shiryayyu idan kana da wannan halin to kana da sifofi guda uku ga darajanka da Allah ta'ala zai daukaka ga rahaman da zai maka sannan kuma Allah ta'ala ya ce kai shirye ne shi yasa sai na Umar yake cewa ni'mal idlani wa ni'matul ilawa ma dalla da dila guda biyu da kuma doriya jaki don za a dora masa kaya nan bangaren ka nan bangaren sai a dora masa wani a sama wato ga rahamar Allah ga darajoji sannan kuma aka kara maka da mai da ainihin shirya to dukkan wanda yake siffantuwa da irin wannan siffan zai samu daraja a wajen Allah ta'ala idan masifa ta same ka ka dogara ga Allah kamar da lamarin kai zuwa ga Allah in wani abu ne Allah ya karba a wurin ka dama shi ya baka Zainab ta aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan abun nan abun nan yassani cewa yazo ga dan nan yana gargara zai rasu sai manzala ta suma ya ce a je a gaya mata yana gaishe ta inna lillahi ma kaza wa lahu ma a'da wa kullu shay'in gobe a ajalin musamman. na gaishe ta amma ta sani dukkan da Allah ya karba dama na sani shi ya bayar kuma shine ya karba kowane abu kuma yana da ajali in ajalinsa yayi zai kare faltasbir wal tatasib ta yi hakuri ta nemi ladan musiba aka zo aka gaya mata sai ta ce a'a don Allah manzala su ma yayi hakuri ya zo tana haɗa shi da Allah sai ta tafi daga da wasu daga cikin sahabbansa har da bin Ubada da yaji aka dago masa yaron yaron sa na kokarin fita tausayi ya kama manzala sa sama sai ya fashe da kuka ya kama kuka sai ya ce ya Rasulullah har kai din ma har kai din ma za ka yi kuka sai ya ce to ai wannan hawayen da kake gani wani tausayi ne Allah ta'ala yake sa shi a zukatan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa yace la Allahu man la yurham wanda baya tausayi Allah bai zai tausayin sa so da haka manzala sa sama yayi hawaye saboda tausayin wannan yaro ne to idan an yi mutuwa kai hawaye baka aikata haramun ba amma idan kai ihu kai kururuwa ka wasu maganganu to ba ka da haƙuri kenan wannan kuma yi al'amura irin na jahiliya kamar yadda manzala sama yake cewa laysa minna man daraba hududa wa shaqqa juyuba wa da'a bi da'wati jahiliya duk wanda yake irin wannan abubuwan baya tare da mu bai ce annai hatu idza lan tatub ta ga al-janna annai hatu wanda take kuka in ba ta tuba ba irin ihun mutuwa nan ba za ta shiga aljanna a wani hadisin za a mata riga wato ainihin na kirki. irin abun da cutar da take sa kaikayin nan sai ta kuka ta kusa ranar kiyama tunda anan ta yi buɗa ta ji daɗi saboda mutu. to mu ji tsoron Allah idan masifa ta same mu koma zuwa ga ubangiji ta'ala ko manzo Allah sa ce dukkan wanda masifa ta same shi ya faɗi irin wannan addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhli bi khairin minha to Allah ta'ala zai musanya masa mafi alkhairi in dai ka faɗi haka kai addu'an nan Allah ya musanya maka mafi alkhairi to manzo Allah sama ce Allah zai musanya maka kun musalma lokacin da mijin ya rasu sai wannan addu'a tana ganin babu wanda za ta samu sama da mijinta Abu Salma sai manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam yazo ya aure ta ya musanya ma Allah ta'ala ya musanya mata wanda ya fi mijinta na da shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وصلى الله على النبي الكريم وبارك صلى الله عليه وسلم wanda mai tambaya yake cewa malam ladanin masallacin auren idan iya tashi zai yi kiran sallah a cikin farko-farko dare sai yake cewa a tashi jama'a tashi kada a wakara a tashi kada a wakara yanzu karfe kaza ne to shi wannan daidai ne a musulunci بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن bada assalamu alaikum warahmatullahi so ni ba na ganin akwai kuskure a ciki in dai ba ya matsa wa mutane unguwa an yi gina sallah don a faɗakar da kai da ka tashi da ne ya ce ka tashi saura minti kaza da zai fito saura minti kaza ni na ga ya taimaki wasu domin wani ba aka ake yin ba kuma ba zai tashi ba kawai zai ce abinci ma ba alfijir ya fito idan ya ɗauki wannan a matsayin babu al'amri bin ma'aru wannan hayar da munkar umarni ne da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka ba na ganin akwai laifi a ciki sai dai idan mutane anguwan ya matsa musu ne ba sa son haka wannan kuma sai ya bari ya tafi wani wurin daban ya je amma dai asali ba zai zama laifi ba don yayi wannan wanda yake cewa malam mutum da yake da janaba janaba ya same shi a cikin dare da ya tashi ko lokacin sahur ya yi in ya zaka fi ya yi wanka gari zai waye da samu ya yi samu ba sai ya samu haka ya zama ya azumi shi idan mutum ya waye gari da janaba bai da wani matsala a gaban sa Aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi yana kan waye gari da janaba kuma ba mafarki yayi ba kuma ya ci gaba da azumin sa akwai wani hadisi na Fadl bin Abbas ko hadisin Abu Huraira da yake cewa man asbaha junuban fala sawma lahu duk wanda ya waye gari da janaba bai da azumi sai har yake ko baka yi wankan janaba ba baka da azumi sai Aisha ta ce a'a da suna yakan waye gari da janaba kuma ba mafarki ba kuma ya ci gaba da azumin sa sai ce to dama ni ban ji wannan hadisi daga manzala su sama ba al-fadl bin abbas ne ya ni wannan yana nuna an soke wancan hadisi da yake magana ba ka da azumi yanzu hadisin da ke aiki shine kana da azumin ka ko da ka kan da nama ba kafin a fitri ke fito wannan bai zama ya ce cewa malam ya halatta fara yin sallar tahajjud a masallacin mutum da ranar ɗaya da wata azumi na fina ramadana ko ko abu da take kamar da kake sharabi in kaga dama ka ci gaba da yin ta'addud da tun farko ramadana har zuwa ƙarshen ramadana duk sunan su kiyamu ramadana man kama ramadana imanan wa ci saban kira da kuma takaddum mai sabbi duk mai na fina ramadana yana mai imani yana mai neman lada za a gafarta masa zuban ko ta hajju ko ainihin sallar tarawih amma na karfafa na bidiyo ne a goma karshe saboda ana tsammanin da rage amma za ka iya yi tun a farko ramadana wanda take cewa malam ta saba yin al'ada kwana uku wani lokaci kwana biyar to a wannan lokacin din sai al'ada ya zarce mata har ya kai tsawon kwana goma sha biyar to ya matsayin azuminta da za ta yi idan mace al'adan ta wuce kwanakin al'adan ta iya kwanakin za ta kai idan mumayyiza ne wanda tana iya bambance jinin haida da biki jini ba yanke mata a jinin haida da na cuta sai ta tsaya iya jinin haida amma in ba wanda take mai istihaba tana da al'adar da kwana biyar ko shida sai jini ya wuce iya kwana biyar din ko shida za ta kai sai dai idan ya maimaito har sau uku ko yanzu al'adar da ne canja ya koma wani wuri amma in bai maimaito ba yana nan wancan a sa jini ne na na ainihin cuta na wata mace ce take cewa malam miji na da muke tare da shi shi baya so haihuwa da kuma na makarin sai kore ni zuwa gidanmu ni kuma na ce ba zan tafi ba sai ya bani takardana shi ko ya ce ba zai bani takardana ba to malam a bani shawara ya bani sai ki je kotu kawai domin duk mijin da ba kuma da ba a son haihuwa ai ba mutumin kirki ba mata ce yawa suna kawo kara wasu kaman da su suna son haihuwa wani mijin ba a son haihuwa to me kake so ai haihuwa ni ma sai ta ubangiji ta Allah wani yana ne yana ne wani ya je Amerika da Rasha da Germany ya yi ta kashe kuɗi don samu haihuwa bai samu kai kuma ga haihuwar matarka na haihuwa kace ba ka so kai ne za ka iya rike su don ka da da ya'ya da yawa shine zai sa kai arziki ya'ya na da yawa suna kawo talauci ne Allah ne mai azurta su ya riga faɗa na nuna da kuma iyaku mu ke azurta su mu azurta ku me kake nema saboda haka wannan rashin tunani ne idan kana son ka bada tazara wannan babu zai fi saboda maslahan dan ko maslahar uwa amma a ce kuta kuta ba ka son haihuwa wannan mutunci wa ni'ima ce ta ubangiji ta ala idan matar ita tana son haihuwa kuma ta nemi saki ya hana ta je kotu alƙali zai iya sake ta da sababin mata sai da ƙarshe masu roƙon addu'a wanda muke roƙa akwai alhaji dan juma wa masara akwai kuma alhaji hassan da sauransu akwai wanda suke roƙo addu'a ne daban-daban saboda jarabawa insha Allah to wanda suke bukata zuwa lafiyar ya musu a su alkhairi alaji na juma ne masara alaji asa mai provision Allah ya bashi lafiya yana da gaske masu taimaka wannan tasirin kwarai da gaske a kowace shekara wani ta Allah ya rabe shi da rashin lafiya amma ne da sauki muna kuma Allah ta Allah ya kara masa lafiya Allah ya yi masa abin da suke fama da shi اللهم اتنا فيمن هديت وبارك فيمن اعطيت وبارك لنا فيما اعطيت وصل